sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Zahar Aminu Fage muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan safiya tamu yammacinku na yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekara ta 2020. kamun mu tsunduma cikin shirin bari zara ta fara mana da kanin labarai. Kasashen Afirka na ɗaukar matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar. Har ila yau a yau laraba karan farko aka kwashe 'yan wasu kasashe daga China yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cutar ya ƙaru. wakilan majalisar dattawan amurka za su wani zubut a yau laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba donald trump to muna tafe da cikakkun labaran duniya bayan labaran duniya da rahotanni za mu kawo muku shirinmu na ciwon mace wanda masu iya magana kan ce na mace ne wanda aisha ma'azu za ta gabatar muna amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. masu sauraron mu assalamu alaikum kasashen afirka na ɗaukar matakai akan abin da kwararru ke ganin akwai yiwuwar samun bullar cutar coronavirus a nahiyar yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen afirka da china ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne kasashen su shirya yin jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar. A jiya Talata kasar Habasha ta sanar da cewa ta keɓe wasu ɗaliban Habasha su uku da kuma wani ɗalibin kasar China guda ɗaya da suka dawo daga wata jami'a da ke Wuhan a China. An tsayar da ɗaliban ne a lokacin wani binciken tantancewa a tashar jirgin saman kasar. A lokacin ne aka gano suna nuna alamun rashin lafiya ciki har da tari da mura. Dr. Munir Kassa shugaban jami'an ma'aikatar lafiyar Habasha ya ce, Kasar ta ƙuduri aniyar zama da shirin kota kwana. Tun daga farkon watan Janairu, gwamnatin kasar ta tuntuɓi hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin China akan halin da ake ciki. har ila yau a yau laraba a karon farko aka kwashe 'yan wasu kasashe daga china yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya karu zuwa mutane 132 kuma kasashe da yawa na ɗaukan tsauraran matakai akan masu zuwa china wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe 'yan ƙasar japan su 206 daga wuhan wurin da cutar ta fi kamari zuwa filin jirgin saman hanida da ke tokyo a yau laraba an kai wasu fasinjoji su hudu asibiti bayan da suka bayyana cewa ba sa jin daɗin jikinsu jami'an kiwon lafiya na cikin jirgin saman don tantance fasinjojin da kuma sa ido a kansu kafin tashin jirgin da kuma bayan saukarsa kamfanin dillancin labaran associated press ya ce wani jirgin sama da aka yi shatarsa ya kwashe wasu amurkawa da ba a san yawansu ba daga wuhan zuwa anchorage a jihar alaska inda za a sake yi musu gwaje-gwaje kasashen australia da new zealand da faransa da rasha da sauransu su ma sun sanar da shirin kwashe 'yan kasashensu daga wuhan a wannan mako. wakilan majalisar dattawan amurka za su wuni zubut a yau laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba donald trump bayan da suka shafe kusan kwanaki shida suna sauraron wasu 'yan majalisar wakilai da ke kokarin bayyana kurakuran shugaban su kuma lauyoyinsa da ke kare shi suna cewa bai aikata wani laifi ba. 'yan republican da 'yan democrat a majalisar dattawa za su gabatar da rubutattun tambayoyi ga wanda babban alkali john robert zai karanto za a iya tambaya ga 'yan majalisar wakilai da a matsayin masu gabatar da ƙara da kuma ga tawagar lauyoyin da ke kare trump kuma ba a sa ƙa'ida ba a lokacin amsa tambayoyin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya faɗa wa 'yan uwansa 'yan republican a jiya talata cewa ba shi da goyon bayan da yake bukata a tsakanin 'yan republican masu rinjaye da zai sa a dakatar da 'yan democrat kiran karin shaidu to zara kada dai ki nisa za ki ci gaba da kawo mana sauran labarai tun bayan sanarwar shirin gwamnatin jihar lagos na haramta amfani da mashin ko keke na pep wanda akan yi amfani da su don kasuwanci hakan ya ɗau hankalin jama'a da dama ana dai iya cewa wani ɗin koma baya hakan zai iya haifarwa tambayar da na yi wa honorable abbas tajuddin kenan shugaban kwamitin kula da harkokin sufuri na doron ƙasa a majalisar wakilan najeriya Gaskiya wani abu ne babban matsala ne wanda ka duba gaba kura baya siyaki. Bincike da jami'an tsaro suka yi a baya zan iya tuna a wasu jihohi kamar jihar Kaduna, Kano da makamantansu an nuna a baya lokacin da Boko Haram take iyakan zalmanta na harare a jihohi an ce sun fi amfani da mashin-mashin a wancan lokaci don kai hari ga al'umma. daga baya wasu jihohin suka bi suma ma akan irin waɗannan tunani na cewa barayi su ma suna amfani da mashin wajen kai hari ga al'umma suka tsatsai da jama'a masu amfani da mashin wajen safara. To amma in aka zuba ta wani sashi kuma za a ga cewa eh kila akwai gaskiya akan maganan tsaro da ake tunanin cewa waɗannan abubuwan ake amfani da su amma in aka duba ta sashen tattalin arziki na ƙasa musamman abin da ya shafi ayyukan yi mafi yawan wa'inda wannan abu ya shafa an ba a hankali ba ko za ta iya jawo ba me yasa na ce haka saboda wa'innan mutane hanyar samun su kenan wasu su ba karatu suka yi ba ba su da wata sana'a wannan abun kawai su suka sa a gaba su ci da iyalinsu su tsare ma kansu lalura to yau an zo an ce an raba su da wannan aiki ne kake tunanin za su gaba abin da aka gudana cewa yin amfani da waɗannan na'urori na iya kawo barazana ga tsaron ƙasa shi ma kan shi hana sun sana'an da waɗannan abubuwan yana da nashi illa yana iya sa wasu su ma su shiga cikin wani hali. Abin tambaya a nan shi ne, a menene mafita tun da waɗannan jihohi sun fara ɗaukan waɗannan matakai menene hanya wadda ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bi domin kawo maslaha a cikin wannan matsalar. shawara na da zan bada ne kamar yadda aka sani a kasashen da suka ci gaba suke duk wanda zai wani abu na safara sai an mashi rijista gwamnati ta san da zaman shi an kuma sa mashi wasu na'urori da dokoki wanda zai rika bi wanda gwamnati za ta iya kallon abin da yake shi kuma zai iya samun natsuwa cewa gwamnati ta san da abin da yake ya kasance duk lokacin da yake kan aiki akwai wani abu wanda zai nuna cewa shi wannan an tantance shi an san cewa shi an ba shi dama ya yi wannan aikin. To irin wannan tsari da ake kasan waje da za mu kamanta irinsa to ina ganin barazana ko tsoro ko fargaba da ake na cewa masu amfani da waɗannan karafuna na iya kawo barazanar zaman lafiya za a iya kau da shi. Ka duba maka abin nan ba ga yana da wahalan gaske. A matsayin ku na masu yin doka a kusan za a iya cewa yau hanyoyi a Najeriya sun shiga wani hali na ha'ula'i wanda kuma ana ganin cewar gwamnatin tarayya ba ta yin abin da ya kamata a hukumance ko kuma a majalisance akwai wani abu da da kuke yi don ganin cewar an farfado da hanyoyi a Najeriya su samu nagartar da ta dace da su? wannan in ka duba yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisa kafin ta tafi hutu ta ba shugaban ƙasa dama ya karɓi bashi ƙasan waje. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a karɓa shi ne don a yi amfani da wannan kuɗin don a inganta hanyoyinmu. Bayan haka kuma a yi amfani da kaso mai tsoka a cikin kuɗin don tabbatar da cewa ayyukan jirgin ƙasa da aka so mai 'yan shekarun baya an ci gaba. Honorable Abbas Tajuddin kenan dan majalisar wakilan Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mayakan ƙungiyar ISIS yawancin lokuta ba a yi musu yadda ya kamata kuma tsarin shari'a a ƙasar Iraki bai kai ƙa'idojin tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa ba. Rahoton ya ce waɗanda ke da alhakin munanan ayyuka da aka aikata a faɗin Iraki dole ne a hukunta su rahoton ya kuma ce yana da muhimmanci a yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifukan shari'ar adalci dole ne a tabbatar da an yi adalci a cewar rahoton mai magana da yawun ofishin kare haƙoƙin biladama a majalisar ɗinkin duniya jeremy lawrence ya ce an fidda rahoton ne bayan sa ido a kan shari'ar wasu da ake kyautata zaton mayakan isis ne su 794 da aka yi wa shari'a a ƙarƙashin dokokin ta'addanci na iraki prosecutions under the anti-terrorism legal framework mainly focused on membership of a terrorist organization. Ya ce shari'ar a ƙarƙashin tsarin dokar yaƙi da ta'addanci ta fi mai da hankali kan membobin ƙungiyar ta'addanci ba tare da bambanta waɗanda suka taka rawa a wani tashin hankali ba. ko suka aikata manyan laifukan ƙasa da ƙasa ko kuma waɗanda suka shiga isis don su tsira da rayuwarsu. a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan labaran duniya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da wata gidauniya don tallafawa mutanen karkara. Sule mummuni barma na ɗauke da ƙarin bayani. kimanin biliyan ko miliyar 90 na sefa ne hukumar raya kasashe ta ƙasar amurka usaid ta yi alkawalin kashewa a ƙarƙashin wannan tsari da aka yi wa suna food for peace wanda zai shafi miliyoyin mutanen jihohin Maraɗi da zandar a tsawon shekaru biyar jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar alhashi idi bara'u ya yi ƙarin bayani. A takamaimai shirin zai karkata ne akan a bunƙasa kiwon lafiya da kuma samar da cimaka sakamakon raunin da damuna ta samu. Akwai maganar bunƙasa lafiyar mata da ƙananan yara. Gwamnonin jihohin da za su ci moriyar wannan shiri sun yaba da wannan yunkuri na USAID domin a cewar gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru tsarin zai samar da sauyin rayuwa a wajen talakawan karkarar da abin ya shafa. Eh, inda tsarin yake da mahimmanci, kun sani mai yawan proje in suka zo suna ɗaukan garuruwa da yawa ko jihohi da yawa sai zamanto ayyukan za a yi su ba su wadatar ba. To amma wannan tsarin an dibi wurare inda ya kamata kamar cikin jiha biyu eh, jihar zandar da jihar maradi kuma a cikin jihohin ma an nemi gundumomi inda lalle eh, jama'a suke da eh, ramni sai da aka je aka yi bincike aka gani menene matsalolin waɗannan wuraren wanda aka zaɓa wanda za a gudanar da ayyukan nan kenan za a girka shi ne bisa buƙatocin jama'a kenan dole a samu ci gaba ƙungiyoyin agajin da suka hada da save the children da crs da care ne hukumar ta usaid ta baiwa amanar gudanar da waɗannan ayyuka da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin cikin gida saboda haka ministan ayyukan ci gaban karkara abdu amani ya yi waɗannan ƙungiyoyi hannunka mai sanda ƙungiyoyin na ƙetare kamar international wani ce na international da ƙungiyoyin ma na ƙasarmu kamar wanda suke haɗin gwiwa da su kowa ya kamata ya yi aiki da gaskiya muna bi saboda kafa mu gani mi za su aikatawa wa'anda suka ba da wannan duke tasu ka a ci amanar su kuma wa'anda aka kawo ma kuma su ma ka a ci amanar su kuma mun ce dole ne a yi aiki da gaskiya saboda amana ce aka sa ga hannun su wannan wani bangare ne na ayyukan da hukumar yusuf ke gudanarwa shekaru kusan arba'in a fannonin da suka shafi talakawa kai tsaye a wannan kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sarkin yaƙi sile Mummuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata a cikin shirin ciwon mace a karan farko za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Suna Sunana Hajiya gaji. Suna na Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗaya mace yawanci lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halice ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da son ga wata ta dara ta ne kawai hmm. ina ga shi ne da eh hajiya bilkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu hmm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita hmm. to yana iya yiwa ta fiki ko kuma level ku ɗaya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku ɗaya sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace mai ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da raino ba sai mace yar a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo za ki ga ana yawon siyasa ana yawon za ki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to na mm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani miji kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kicin yana da je an ga cewa zaka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai ba ƴaƴan shi ba komai ba ne ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajiya mariya Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato zo wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa mm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda Hajiya ta ce ƴar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai ɗaga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajja ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wani mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari dan koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake mm. rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa Kin mm. ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa mm. a garinsu mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya Bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajja ya ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga um, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Mm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je titin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi ma eh, ni ma abin da zan daura shine eh, wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mu zan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haɗin kai sai kiga kuma an zo an mu a mm. baya mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To hajji Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa. Mu tusa musu tsoron Allah da san mm. san san san san addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu to muddin daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai ki ganin baka haɗa kansu ba ka nuna kafitan wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yadda yake amma dai ku so juna To eh, dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan eh. sawa a ransu. Ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fasutura ba shi ne kawai ba. Yanzu duniya ta ci gaba. Mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci. To ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani. Hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka kowanne biyu ta zo da shi daga germany da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan ya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan tashar kila da na cika akwati da sutura da in je in canzawa hmm. kin ga bambancin kenan. Hmm. so hajiya bilkisu me zaki dora daga karshe. kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu hmm. so mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. Thomas Sauraro, iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa. Ni Aisha Ma'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Zara kin ji fa maganar gasa fa ni ka abin nan to sai dai mu Allah ya kyauta. <laughs> To yanzu masu saurari bar mu muku kaɗan daga cikin rayu da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salihu Isa da na Nafa'atu Muhammad Fana karamba hukumar Kamba jihar Kebbin Najeriya suna cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa dakatar da wasu sarakunan gargajiya biyu daga mukaminsu bisa laifin rashin biyayya ga gwamnatin jihar Zamfara ya yi. Muna fatar babu lauje cikin naɗi. Sako na gaba na Ahmad Abacha macina ne daga jihar Yobe ya ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna jinjinawa rundunar sojojin Najeriya akan matakan da suka ɗauka na buɗe hanyar maiduguri zuwa dambuwa a jihar borno hakika mun ji daɗin wannan mataki saboda jama'ar dambuwa da maiduguri za su gudanar da harkokinsu na zirga-zirga ba tare da wata matsala ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana da wamamman zaman lafiya a jihar mu ta borno da ƙasar mu najeriya baki ɗaya amin sai kuma saƙon na mairo umar makera da yake cewa a yau muna kira ga al'ummar mu Najeriya musulmai da kiristoci ya kamata mu dukufa haikan wajen yi wa mu addu'o'in samun zaman lafiya mai ɗorewa da kuma samun saukin waɗannan cututtuka na zamani da ke ci gaba da laƙume rayukan jama'a na fatan Allah ya sa mu dace amin. Sai kuma sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe mai fata ya wuri suka ce murya Amurka muna fatan mahukuntan jihar katsina za su yi wa wannan matar da ta kashe mijinta hukunci daidai da laifin da ta aikata sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe da ce salam biyoyi hausa hakika matakin da wata kotu ta ɗauka a abuja na yanke wa maryam sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon kama ta da laifin kashe mijinta da gangan wannan abu ne mai kyau ganin yadda wasu mata suke amfani da duk shawarar da zuciyarsu ta basu. su. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da wasiku yanzu kuma bari zara ta kamuna labaran duniya a takaice. A yau Laraba jami'ai a Afghanistan sun faɗi cewa wani sumame da jami'an tsaro na musamman suka kai a arewa maso yammacin ƙasar ya yi sanadiyar 'yantar da jami'an tsaro 62 da aka tsare a wani gidan yarin 'yan Taliban. A halin da ake ciki kuma ƙungiyar mayakan wani sabon hari daban a wani wuri ta ce ta kashe akalla dakarun tsaron Afghanistan goma sha takwas. Kasashen Afirka na ɗaukar matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar. Yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke karuwa tsakanin kasashen Afirka da China. har ila yau a yau laraba a karon farko aka kwashe 'yan wasu kasashe daga china yayin da yawan waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar coronavirus ya karu zuwa mutane 132 kuma kasashe da yawa na daukar tsauraran matakai akan masu zuwa chinar. wakilan majalisar dattawan amurka za su wani a yau laraba suna yin tambayoyi game da abubuwan da ke tattare da batun tsige shugaba donald trump To sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani shirin wanda a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine waɗanne matakai kuke ganin mahukunta ya kamata su ɗauka don daƙile cutar lasa da cuta 'yar China, corona. yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin zahara aminu fage da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yanzu mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar columbia yanzu kuma ga shirin yau da gobe.